zai san cewa mutanen ƙasar turai suna gangarowa cikin ƙasashen musulmi domin su yi karatu karatu ba na addini ba karatu na rayuwa za su zo su karanta abin da ya shafi engineering da tib wato medicine su karanta geography su karanta dukkan wani abin da suke bukata na rayuwa a lokacin su kasashen su coci-coci sun yi dominating ɗin komai na rayuwa da a coci shi zai baka izini ka yi magana shi zai ci kai shuru kai shuru don haka babu wanda yake iya tunani da kwakwalwarsa ya gane abu kaza shi ya kamata a ko ba shi ya kamata a shi ya karɓi komai ya karɓi duniya ya karɓi lahirar don a hannunsa in ma laifi kai wa Allah shi zai ce ya fi maka in aljanna kake su zai ce ya baka kuma duk ba zai haka ba sai ka saya kabiya saboda haka su can an dakume su lokacin da wani idan ya zo da wani tunani sai ya saba wa tunanin malaman coci za a ci a kashe shi za a iya kona wasu kamar yadda duk ya faru wannan a tarihi a lokacin musulmi tuni sun yi nisa ba su ma tsaya kan abin da suka gano da kansu ba a'a sun yi amfani har da ma ilimin mukan wasu suwaye suka fara shigo da ilimin girkawa da ilimin eh, indiyawa zuwa zuwa hadararsu zuwa civilization nasu musulmi ne su suka fara fassaro abubuwan da suke ganin za su amfane su a ɗin da falsafa da sauransu suka fassaro shi zuwa yaren larabci a lokacin suka ci gaba da faɗaɗa shi aka samu manya-manyan ƙwararru a ta fuskar harkar ilimi na rayuwa banda kwarewa da masana da ake da suka fuskar ilimi na addini saura kaga shi musulunci tun tahowarsa bai yi kabe-kabe ya hana dan adam ya yi tunani ba bal shi yake cewa ma afala ta tafakkarun afala ta aqilun fa'tabiru ya ulil absar shi yake kiran dan adam ya yayi tunani so ashe musulunci shi bai zama matsala ba ta fuskar ilimi na zamani a lokacin da coci-coci a kasashen yamma suka zama matsala a ilimi na na zamani yayin da bature ya so ya kwaci kansa sai bore ga coci ya ga cewa cocin nan ta hana shi tunani ta hana shi komai in zai yi tunani sai fada da coci ya yi da tunanin ya amince masa saboda haka dai tashi gaba daya sai ya manci kalar da addinin ya ce ba ruwan addini da rayuwarsa saboda addini ya hana shi ci gaba ya dakatar da shi a coci kawai amma a rayuwarsa ba ruwansa da shi kaga matsala ya samu sau haka ya magance ta da wannan kai kuma musulmi a lokacin da kuka ci gaba a lokacin addini ya fi ƙarfi lokacin da addinin ya fi ƙarfi lokacin kuka fi ci gaba ya zama da kuke da ilimi ko kuke karantar da wasu wasu su zo masallatai na andalus lokacin kasar andalus suna ƙarƙashin musulmi shekara 800 tana ƙarƙashin musulmi nan za su zo cikin masallatai za su zo daga faransa daga italy su zo su yi karatu sannan su koma suna karantar da da mutanensu kaga musulunci lokacin da yake da ƙarfi addinin yake da karfi lokacin al'ummar ta fi samun wayewa na rayuwa ta fi samun ɗaukaka ashe ka ba za ka ce bara yanzu ka zo ka kori addini daga rayuwa ba saboda ya zama matsala domin shi bai zama maka matsala waɗanda ya zama matsala su kore shi wannan su kore shi daman ba addinin gaskiya bane an samu an gurɓata shi an lalata shi amma kai addinin ka kai ne ya zo da kalmar ayi karatu tun farko don haka bai taɓa zama matsala akan harka ilimi ba saboda dakirewa musulmi sai suka saki addinin da ya ba su matsayi suka zama abin da suka zama duniya take kwaikwaya daga wajensu sai suka koma suka ɗauki halin wancan wanda da shi a gurin su ke kwaikwaya kaga dole ne su yi ƙasa dole ne su yi ƙasa domin abin da ya ɗaukaka su ɗin sun sake shi shi ya sa lokacin da aka kawo sai na umar ganima da da musabbai suka ciwo a yakin faris yakin da suka je na faris aka zo aka juye su suna ta murna an samu ganima an karɓi wata ƙasa wata take mai ƙarfi sai yake gaya musu da babban murya cewa inna Allah azzana bi hadha ad-din fa mahma ibtaghayna al-izzata fi ghayrihi azallana allah da wannan addinin Allah ya ba mu daukaka har gashi za mu iya tunkarar kasar da ta fi kowace karfi ta fuskar tattalin arziki ƙarfin soja Karfin makami ko mu nasara a kansu ba don kuma saboda addinin mu in muka sake shi muka nemi mu ɗaukaka da wani abu to kuma lokacin za mu kaskanta to yayin da muka saki abin da shi ya ɗaukaka mu sai muka kaskanta ba yadda za a yi ka ci gaba idan ba ka da wato istiklali a tunaninka ba ka da autonomy a tunaninka ya zama da tunaninka tunanin wasu ne da kwakwalwarsu kake tunani duk ka duba kasashen duniya da suka ci gaba ba wacce ta ci gaba sai da ta zama mai tsayuwa da kanta hatta a yaren da take magana ka duba kasar japan ka duba kasar china ka duba koriya babu kasar da ta ci gaba yayin da ta zama a ƙarƙashin wasu sai da ta zama a tsaye da kafafuwanta so mu ma ba za mu taɓa zama a gaba ba sai lokacin da muka yarda cewa mun isa kuma za mu yi wa kanmu sai lokacin da muka yarda abubuwan da da na farko suka rike suka samu ɗaukaka suka gyaru sai mun yarda mun dawo kansu amma matukar za mu tafi a haka to babu shakka su za su yi kokarin su gurɓata mu su gurɓata mu ta yadda ba za mu yi amfani a cikin al'ummar mu ba su kuma daman ba bukatar mu suke ba ba za mu amfani al'ummar mu za mu amfani kanmu ba illa iya kama mu cutar da al'ummar mu to wannan shine bukatar su Allah ce waddu ta furuna kama kafaru fa furuna sawa'a bukatar su kenan su lalace ku lalace ta fuskar tarbiyya ku lalace ta fuskar tunanin ku komai na ku tafiya lalace to kusan wannan shine abin da aka yi wajen ayaki kwalan samari matasa waɗanda ake ganin su ne harsashin ginin al'umma idan aka rusa wannan harsashin to al'ummar ma ba za ta tsayuwa da kamakon saboda haka babu shakka idan har muna so kwalitin mu ya dawo haiban mu ta dawo komai namu ya dawo to sai ka ji kai mutum ne wanda kana da hawiyarka kana da identity naka saboda kana ji da abin da kake ji da shi kana alfahari hatta da yaren da kake magana da shi ba za ka fifita wani yare akan naka ba ko ɗan uwa yana gaya mun sun je wani conference a america mutanen spain kaga mutanen spain yanki ne na europe sai dai kawai harshen da za su yi magana da shi spanish ba shine harshen da sauran turawa suke magana da shi ba da suka je ana kaddamar da takardu suka ce su sai an kawo musu mai fassarawa da yaren spanish sun saurari abin da ake fara suka yi rigima sai da aka nemo mai fassara aka ba su abin sawa a kunne aka fassara musu suka tashi kaddamar da faimomin suka kaddamar cikin yaren su wanda yake bani labarin yake cewa na mun cewa ba sa jin turanci ga su professors ne amma mun kuma gashi daga ƙasar europe mamazanci ba sa ba sa jin turanci da muka haɗu wajen cin abinci sai muke ɗan ɗaga musu hannu haka irin dai a yi magana kamar ta bebaye sai suka sai muka sun barke mana da turanci ah, kuna jin turanci sai suka ce to wai kun ba mu mamaki ba ku da yare ko yan afirka a ah, muna da su ya za a yi ba za ku yare ko ya za su zo su tirsa sa sai kun yi nasu ku yi na kuma na duk suka yi turus so su a suna jin cewa ba inda za su je wani ya nuna nashi ya fi nasu a harkar ci gaba na zamani kada ba za ka haɗa ƙasar spain da america amma duk da haka so suke su duk inda suke sun tsaya da su ba a ƙarƙashin inuwar wani ba da zai tilasta musu sai sun yi nashi yara tare da cewa yare ba shine ilimi ba inda yare ilimi ne japan ba za ta ci gaba ba koriya ba za ta ci rasha ba za ta ci gaba ba Cara ba za ta ci gaba da yare ne duk da yaren suke yi ashe yare hanya ce ta ta communication hanya ce ta ta sadarwa in fahimce ka ka fahimce ni a fahimci al'adar ka in fahimci zamantakewa kai yadda kake tunani shine wannan to amma sai muka canza abu mu sai muka mai da yaren shine ilimin da zarar mutum ya samu yaren shi kenan ji yake ya gama ilimi yaren shi bai san komai ba so a duk lokacin da muke so mu dawo da kanmu matsayin to dole sai mun dawo mun yarda da layin da addinin mu wanda shi fi kowanne ya tsara mana Allah ba zai tsara mana haka kawai ba dan kawai mu zama kan kawai sai dan mu zama wayayi ko waye kwaikwaye mu na cika ku da surutu da yawa kuma magariba tana dosowa a zan tsaya a nan da fatan abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abin da na yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum zauna sai amsa kashe kwanan وصلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته